akwai ababe da yawa na ɗaya shine tarihi nasu su ƙasar rasha wato sun jima kulle da hulɗa da ƙasar siriya tun lokacin tsohon shi wannan shugaban ƙasar wato bashar al-assad wato ina nufin tun lokacin hafez al-assad rasha take da hulɗa sosai sosai da gwamnatin ƙasar siriya na ɗaya kenan na biyu ita rashin tana kamar nuna cewa ta gane da cikin haraka nan su ga ganin su wato akwai munahuci a ciki wato akan laƙawa gwamnatin ƙasar siriya abu kawai ba tare tare da an binciko wa'ancan su kuma irin abin da suke jaye da shi ba na uku shine cewa da yau ƙasar rasha da ƙasar china suna cikin ƙasashe masu yunkurwa wa'anda su ma suna son su taka wata irin rawa can daban ba irin wadda su ƙasashen turai na yamma sukan taka ba wato sun zama kamar kishiya ne da ƙasashen na yammacin turai da amurka an kusan ita kishiya kishiya ce duk abin da za ta yi wata ran kikan gani waccan kishiyar take cewa wannan ba daidai ba ne na hudu shine kamar cewa a yau idan aka je aka diba su suna kamar shakkun cewa abin da za ya biyo bugan da aka yi tun da sun ga an yi a iraki har yanzu ba samu zaman lahiya ba an yi a kasar afghanistan har yanzu ba samu zaman lahiya ba an yi a nan masar gashi nan yanzu masar ta lalace an yi a libya wato har yanzu duka wa'annan kasashen idan aka je aka diba wani zamanin kasashe ne wa'anda sun yi zama hulɗa da taron soviet a zamanin a kowane taron soviet kin to wa'annan su suka shakkuncewa da kamar jamhurori jamhurori ne ake eh, ake ma irin wa'annan abin alhali ga kasashe nan wa'anda ya zamanto suna rike da eh, suna da sarauta eh, ba irin ta demokradiyya ba wa'annan ba a taɓa su na biyar na karshe a gani na su suna ganin cewa da kamar duka wannan abin ana neman kawai kare ƙasar isra'ila ne kuma ana neman kamar a fatattarkar da duka abin da zamanto kasashen larabawa ne domin ƙasar isra'ila ta bunƙasa ƙasar isra'ila kuma kowa ya san da wanda yake rainonta sosai sosai su ne wannan ƙasashen na yammacin turai da ƙasar amurka wato ni a gani na keji wannan abun biyar su yake sa kamar ƙasar rasha da ƙasar china sukan sanyi zuwa ga irin abin da yake faruwa ko ko irin abin da su wa'ancin suke aikatawa ko da wani lokaci a cikin duniya